Har yanzu dai muna Najeriyar, inda a watannin baya muka kawo muku rahoto daga jihar Sokoto a game da yadda 'yan bindiga ke karɓe iko a wasu garuruwa, inda har suke naɗa kansu a matsayin sarakuna, tare da kuma shata dokoki da tilasta jama'a biyan haraji. Har yanzu matsalar bata kau ba ga rahoton da Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana a watannin baya. gatawa na ɗaya daga cikin manyan garuruwan karamar hukumar mulki ta sabon birni mai tazarar kilomita bakwai daga shalakwatar karamar hukumar a gabashin jihar sokoto to sai dai a halin yanzu garin wayam yake ba kowa sanadiyar mamayar 'yan bindigar daji a yankin su 'yan eh, bindiga ɗin sun kawo hari a garin da kuma garin akwai mobile guda 30 to mobile din nan guda 30 da motocinsu guda biyu su da kansu mobile ɗin suka gudu so saboda haka tunda mobile talatin ya gudu sun bar gari to talaka zai tsaya gatawa ɗaya ne daga cikin gwamman garuruwa a gabashin jihar sokoto da mutanensa suka yi ƙaura domin gujewa hare-haren 'yan bindiga babu wani kwakwaran operation babu wani abin da aka zo an kai idan yanzu gwamnati take shiri domin ta ɗauki mataki wannan wuri to mu muna jira mu gani amma wani a ce maka akwai wani engagement tsakanin bandits da jami'an tsaro namu na najeriya wallahi ba gaskiya bane ya zuwa yanzu kuma 'yan bindigar sun soma karbe iko a wasu garuruwan har ma da naɗa kansu a matsayin shugabanni tare kuma da kafa dokoki da suka ci karo da waɗanda gwamnati ta kafa a yankin gangara dan kwaro an kada hassan dan kwaro an kasa kuma eh an ce ƙauyuka ba ƙauyuka ba ce gangara ainihin gari ne na masarautar hakimi ka gane da haka idan an ka ba mutum rikon gangara duk ƙauyukan da a ƙarƙashin gangara he da gari ashirin suna ƙarƙashin wannan um, bandits wanda ka kula da su ko gari guda that is makwarwa da an ka zo an eh, boka da kilarin ɗinka ne shi shugaban wannan gari ai shi ma babban gari na kuma ko ƙauyuka a tashi to wannan gari wanda a ƙarƙashi ne haka kuma 'yan bindigar suna ɗora wa garuruwa haraji domin fansar rayukansu da dukiyoyinsu da kuma amfanin gonarsu. sannan kuma wannan yanki na gatawa naira miliyan 37 an kamsa wanda an ka aza musu haraji wanda sun biya banda waɗancan garuruwa da na faɗa maka nan gari 85 wanda za su wani miliyan 20 banda su so fa su yan bindiga so amshi naira miliyan 37 rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta ce tana da masaniya akan yanayin da ake ciki a yankin ba shakka labari ya riske mu kuma lokacin da labarin nan ya riske mu mun fara bincike a kai don ganin tabbacin wannan labari da ya zo mana ah, kuma muna nan muna ta ƙoƙari kamar yadda kuka sani tunda wannan matsala ta ah, rashin tsaro ta fuskanci sokoto ba magajiya ba kullum aiki muke tukuru akan yadda za mu ga cewa mun shawo kan wannan matsala murtala faruk sanyin na a abuja najeriya